makonni hudu kenan da aka fara jigilar alhazai daga najeriya zuwa ƙasa mai tsarki wani abu da ya ɗauki hankali shine irin tsarin da hukumar alhazai ta ƙasa ta yi wajen tabbatar da kyawun abinci da za a ba alhazan saɓanin yadda ake yi a da shekarun baya akan bai wa mahajjici kuɗinsa ne sannan ya nemi abinci da kansa hajiya husaina abba yarima ta zo aikin hajjin bana ne daga jihar nasarawa shekaru 36 da na haji na na farko da da muka zo 36 years zai din nan mu muka yi komai da komai da dan kuɗinmu na hannunmu. ci sha tafiya da dawowa komai da komai amma na yau din ya yi kyau cinmu da shanmu a nan hotel ake ba mu ci da sha da wajen kwana fi sabilillah ita ma hajiya amina ta annabi ta zo aikin hajji ne daga jihar kaduna ta bayyana ra'ayinta na yi shekara goma sha bakwai kenan da ya wuce a gaskiya an yi kokari ana kawo abinci mana da daddare da kuma da safe ko yanzu an kawo burodi da kwai da ɗan kek haka. Wani abu da a yanzu haka yake faruwa shine ba a samu korafe-korafe a game da abincin a bana ba, kuma har yanzu babu alhaji ɗaya da ya kamu da rashin lafiya a sakamakon cin abincin. Shehu Usman Muhammad Makarfi shine jami'in hukumar alhazai mai kula da harkar abinci. Kowane abinci misali abincin safe mun ce a kashi tsakanin karfe shida na safe zuwa karfe 8 na safe idan mai kawo abinci ya kawo abinci karfe tara na safe alhaji na da ikon ya karba ko ya ce ba zan karba ba don kudin sa ne abincin dare mun ce a kashi tsakanin karfe 7 zuwa karfe tara na yamma in alhaji ya samu abinci karfe goma na dare awa ɗaya bayan lokacin da aka bayar yana da damar ya amsa yana da dama ya ce ba zai amsa ba wannan shine tsarin da muka bi kuma shi muke fita waje mu duba a gidajen alhazai da kuma inda ake dafa abincin to alhajin da ya ce ba zai karba ba menene sakamakon wannan za a mayar masa da kuɗinsa ne ko me idan alhaji bai so ya ki karɓa akwai jami'ansa na jiha a wurin wanda su za su ɗauki wannan matsayin a madadinsa in suka ɗauki wannan matsayin kuma sai su kira mu da muka zo daga hukumar ƙasa mu shaida haka nan akwai takarda da ake sa hannu a kanta to idan muka sa hannu akai hakika za a cire mai kuɗinsa kuma za a maida ma jihar shi muna sa ran kuma maida ma jihar shi za ta maida mai kuɗinsa wannan kenan akwai babban aiki akan jihohi wanda idan kamar misali an ka abinci ya kamata a ka abinci kwano dubu misali eh, akushi dubu sai a kawo akushi ɗari takwas da hamsin kin ga an samu ragowar ɗari da hamsin to idan muka zo muka tarar da haka din ya eh, za mu cire kuɗin akushi ɗari da hamsin da ba a bayar ba mu mai dama jiha su kuma jiha ya zama haƙi a wuyansu ya zama nauyi akan su gano wannan alhaji ne wani ɗari da hamsin ɗin da ba a ba wannan abincin mu dan a da musu da abincinsu su haƙiƙa hakan na faruwa an yi a baya kuma har yanzu za a yi dama ta samu waɗannan sababbin tsare-tsare na baiwa alhaji abinci na cikin abubuwa da suka sa kuɗin kujeran bana ya kai naira miliyan ɗaya har da ɗari biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.